الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آه Abdulkadir muna godiya uh, Allah ya saka da alkhairi kuma uh, jawabai da sauransu suna zuwa wannan wuri ba wuri ne da za mu kawo jawabai masu dogayen tsawo ba game da tarihin wannan masallaci amma muna sanar da jama'a cewa akwai hira da aka yi na tarihin wannan masallaci a shekaran jiya nan aka yi wannan hira kuma ana nan ana tura ma jama'a kashi na ɗaya da kashi na biyu kuma ana sa ran za a yi kashi na uku zuwa sama ma saboda haka jama'a su nemi waɗannan akwai bidiyo ɗin shi akwai odiyo ɗin shi an fara ne tun daga lokacin da ba gini a bayan gano wannan ko guda ɗaya ba gini tun daga ɗan magaji har zuwa ƙofar bai ba gini ko ɗaya ma aka fara wannan tarihin har zuwa yanda kafuwan wannan masallaci yake da kafuwan sallar idi da sauransu da sunayen 'yan kwamiti da sunayen waɗanda aka sa da waɗanda suke da rai yanzu da waɗanda Allah ya musu rasuwa duka an yi bayani a wannan bidiyo da odiyo kowanne yana ɗaukan baya wuce minti talatin kuma yakan ma wuce minti talatin ɗin kashi na ɗaya na biyu kuma saura ma suna isowa insha Allah tabaraka wa ta'ala muna kira da jama'a a ci gaba da addu'a da kwantar da hankali mai gaskiya baya faɗa kuma ƙarshe gaskiya takan bayyana allamanil ayyamu annal haqqa yata'akharu wa yata'akharu walakinahu la budda an Zahara, wa mata zahara intasara wa nasara sahibuhu um, har yanzu muna neman taimako na ci gaba da bunƙasa wannan masallaci za ka ga an sa 'yan agaji an sa ƙwarya da drum drum na neman taimako masu ba da taimako su ba da taimako ko a cek wato cakadan ko na kadan Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam <laughs>